ya mai dafa mai ba da arziki ka arzirta mu ya mai dafa mai ba da arziki ka arzirta mu dukkan lamari shi da farko sunan adun allahu shi zan ɗauko in fara da shi domin abin yayi karko dan yayi karko ya mai dabawa mai ba da arziki ka arzirta Allah na yi roƙo ka sake ƙaran dawa basira don sanya da Fatima in siya matar Ali azima Aliyu azima ya mai dafawa mai bada arziki ga arzirta mu tsira aminci Allahu mara yankewa da dubin salami da dawarun farko annabi Muhammad wanda ke tashin gawa mai raya gawa ya mai dafawa mai ba da arziki ka arzirta mu alai sahabbai ka sa siya jabba ummahatil mumini na gidan mahuta da manyan auliya wanda suke zikiru masu yin zikiru ya mai dafawa mai ba da arziki ka arzirta mu da tarin kaya assalamu alaika mai son ka baya baya sauke mun kaya dan na haukan hanya na haukan hanya ya mai daba mai ba da arziki ka arzirta na riga na gane dukkan mutum tabarbe idan ya bi ka tilas ya zama keɓaɓɓe a ranar kiyama aljanna sai yai zaɓe sai yai zaɓe ya mai dafawa mai ba da arziki ka arzirta wanda diri talauci ya nannaɗe shi da ƙari ya fada bala'i ga masifa mai tsauri to maganin ta shine yaban mu tari yaban mu tari ya mai dafawa sassaita in mun karkace Allah a daidaita a fagen yaban ma'aiki ka fifita mu ka fifita mu ya mai wasu da faman zona a ranar kiyama da na zo gaban ka na zauna cikin fadar ka inda ba a rana ba a rana ya mai dafawa mai ba da arziki ka arzirta mu mijin su kadija madirin farko akai ni kushewa akai ni kushewa ya mai dafawa mai da arziki ga arzirta mu kuma sabon Allah wallahi na yi da dama wani ina sani wani gaba na sanama annabi sa sharan dan fadima ma'asuma dan ma'asuma ya mai dafawa